Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 15 ga watan Desambar na 2020 eh, wato ga watan Fabrairu na 2024. a cikin shirin za ku ji cewa shirin rajistar sunayen maniyyata aikin hajji ta tsarin gaho na na'urar zamani zai kawo karshe yau 15 ga watan fabrairu na 2024 muna tare da karin bayani za ku shi karin bayani kan ganawar da ministan sadarwa ya yi yau da magabatan kungiyoyin manema labarai na kafafe masu zaman kansu rahoton musamman na yau ya mai da hankali kan tattali da tanadin itatuwan dan ankara wato da ya shuka a tesawa shirin rajistar sunayen maniyyata aikin hashi a kan tsarin gaho na na'urar zamani zai zo karshe a wannan alhamis 15 ga watan fabrairu na 2024 idan aka wuce wannan rana babu yiwuwar rubuta sunayen maniyatan kamar yadda shadawalin saudi arabia ya tanada amadu hamidu ibrahim ya yi wa habiba ahmed karin bayani initialement Da farko dai tun ranar Asabar goma ga watan Fabrairu da ta gabata ne ya kamata a tsayar da rubuta mutane. Amma da yake akwai maniyata waɗanda ba a samu aka rubuta ba, shi yasa koho ta yanke hukuncin sake buɗe tsarin jiya sha hudu ga watan Fabrairu zuwa yau sha biyar ga watan Fabrairu. Kina an ƙara tsawon awanni arba'in da takwas. Kasan da aka bai wa Nijar bana shine mutane dubu goma sha biyar da ɗari takwas da casa'in da ɗaya. Amma yanzu haka mun samu mutane dubu goma da ɗari bakwai da biyar maniyata waɗanda aka rubuta. daga cikin waɗannan maniyyatan dubu goma da ɗari bakwai da biyar su dubu takwas da ɗari shida da saba'in da shida su ne aka aminta da rubutawar tasu amma su dubu biyu da ishirin da bakwai an rubuta su amma ba a kai ga amincewa da rubutawar tasu A safiyar yau ce kungiyar 'yan jarida na kafafen masu zaman kansu suka gana da ministan sadarwa a nan yamai. Makasudin ganawar shine su tattauna matsalolin da 'yan jarida na kafafen masu zaman kansu ke fuskanta. Suleiman Usman, shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin 'yan jaridar, ya yi ƙarin bayani a hirar da Hassan Nuru abdulrahman. Eh, lalle jiya ne mun ka kira eh, duk 'yan jarida da kowa wanda yake aiki cikin jarida mun ke mu gamu na wajen minister de la communication don mu yi wani babban taro mu gwada bakin cikin mu kuma mu gwada eh, da ba mu nan gaji da fuske muna da watanni da yawa da ba biya mu ba don ka muna nan muna nan ne sai mun shi minister da abokan su sun kira mu sun ke a wannan sitin ga mu gani yadda ne za mu yi suspend shi ya dauki alkawali da yake nan da gaba akwai revendication mu da yawa da yake yana gani kama eh, ya ne ana zo a musamu bukata kuma yake ya dauki alkawali da eh, masu tele le promoteur yana kiransu don su yi reunion don su yi rencontre ya hada musu da vraiment le revendication la a gani ya ne za a yi satisfaction su kuma eh, nan da gaba kadan du albashin nan du a biye su don a samu lahiya kuma da aiki ya ta yi yadda kamata Ministan sadarwa Sidi Muhammad Raliu a ranar Laraba 14 ga watan Fabrairu ya umarci kungiya mai zaman kanta Women Environmental Program Web Niger ta janye manhajarta mai suna Yamaro mai magana kan lahiyar aihuwa daga dukkan hanyoyin yanar gizo da take watsa shirye-shiryenta a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP. majiyar ta bayyana cewa ofishin ministan lahiya bai tabbatar da wannan manhajar ba haka zalika ofishin ministan ilimi da kuma hukumar kare bayanan sirri na jama'a fitar da ke yaƙi da al'amarin miyagun ƙwayoyi na tawa a jiya sun gabatar da mutane uku da aka ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi birguna 125 na wuyi ne aka kama a wani ƙauye mai suna tudun doki a ƙaramar hukumar tawa ali akilu muhammadu kwamishina na sashen kula da yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya yi wa idrisa adamu ƙarin haske masu yaƙi da gandun daji su da suka yi wannan kamu ya tashi biskan kilo bakwai na cannabis don da suka kama wannan mutum ne suka kawo shi suka sa shi ga hannunmu da shi da kayan shi da portable yanzu bincikenmu ya ba mu dama muka samu muka kamo mai mota wanda zai amsa kayan ga hannun shi mai moto ya je da shi haccinta don ta hanyar shi dai muka samu kuma muka anket duk da bai so ba ya ba da haɗin kai haka nan muka samu muka cafko ta ita wannan hajja wadda ita ce da kayan asali duk da dai ta ce ba duka ne nata amma komi dai yana nuna cewa kayanta ne domin duk waɗanda ke kiranta suna kiranta ne suna mata barka tun an ce kaya ya shigo ga hannunta ka gani to bata dai ba su amsa ba har yasa suka fara shakku suna tunanin cewa anya ba an kama ta ba bane musamman ma da tun can farko sun samu labarin cewa an kama wani mai moto da kaya kaya an gwado foto ke tun da su san kowa bane amma sun san ne da an kama kaya an kama wani mai moto wasu mutane hudu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen bauni da ke cikin karamar hukumar karkarar bazaga gundumar kwanne sun hallaka wani dan kasuwa har lahira in shi wani mazauni ƙauyen a hira shi da wakilinmu usman musa arzika shi dai mai gidan shina kwanci tare da yan da shi shina makwana dan kasuwa na to suna nan kwanci yan da sai su ga mutu uku ta kowa da bindiga shi su su mata shi sun kai guri suka zaka ba su yi komi ribin shi ɗaya sun kai kawai sai kowa ya saka mai bindiga su duka kowa sai da halbai kuma baki shi ɗaya sun ka halba kowa ba su taɓa ba sai sun ka shiga gida ne sun ka buɗe kibisa shi suka buɗe kibisa shi kuma sun taɓa tayar bisa shi kuma suka saki bisa shi mutum huɗu na an biyo shiga su tun da nan inda sun kai ta nan da nan sun kai ta daga ta jiko nan gabas daga da nan ta jiko da gabas sun ka bi an biyo shiga su zuwa su da dawa su dan nan suka bi su huɗu ƙasa suke muna tare da fatiri kuma a bisashen masalin da cikin bisashen da cikin gida tumaki dai sun gani suna kai kusan da goma su amma da dukkan sun bisashe sun koma gida Bisashen su da koda da sun koma gida misalin kare goma sha biyu a ya faru amma lokacin da kuma aka goda patri suka zo aka bi shiga kare bita idan koda aka yi suna wajen kulki a ba wanda sun kaji mai ciwon bai shi suna kashi to lalle ne kan kowa labiya in ana magana wuta kan aika da kasan kowa jiya na cikin Ina da ya sauye Moody's wata ma'aikatar ƙasa da ƙasa ce a fannin saka jari da al'amuran kuɗaɗe. john morris ne ya kafa ta a shekarar 1909 wannan ma'aikatar ta kasar amurka na daga cikin manyan ma'aikatu na duniya masu kula da ba da maki a wannan fanni a makon da ya gabata ma'aikatar ta rage makin niger hamma hamadu ƙwararre a fannin tattalin arziki a niger ya yi wa alamini washar karin haske ta wayar tarho. Dangane da ƙarin haske na Modis kan Nijar, akwai takardar CAA tun washe garin juyin mulki na ranar 26 na watan Yuli na shekarar 2023 da yanzu takardar CAA 3 da ta zo daidai a wani lokaci na jita-jita da ake cewa suna da hadarin bashi da yiwuwar rashin biya a cikin manyan rukunai musamman rukunin CAA 2 da rukuni ne da ke ƙasa a cikin inda aka samu jita-jitar sai kuma rukunin CAA 3 da a rukuni na hudu da ne. ne mafi ƙasa ga waɗannan rukunan biyu na farko. Kenan akwai babban haɗarin bashi tare da yiwuwa ta gaza biyan kuɗi. An soma wani taro a gaba da fasahar fasali wato na proje mai kula da tsaro dangane da yanayi da kuma juriya. Wannan proje na hukumar FAO zai taimaka wajen bunƙasa da yankunan da ke arewacin jihohin maraɗi da zandar da ke fama da matsalar tabbasa na yanayi. Galo Badaji, sakataren dindindim na hukumar tsarin karkara ya ce wannan furoje ya zo daidai. Al'ummomin waɗannan yankuna na fuskantar taɓarɓarewar muhalli. Ga shida shi da Muhammad da Maman. Yanzu a cikin irin waɗannan yankuna akwai karamcin itatuwa sosai, saboda yadda albarkatun da ke sa girmansu da bunƙasarsu na ta lalacewa, sannan kuma al'ummomi kan shan wahala wajen gudanar da ayyukansu. Wannan kuma yana kawo tasowar wasu rikice-rikice a tsakaninsu. Shi yasa sabilin girka wannan tsarin shine a dafa ma waɗannan al'ummomi su yi aiki don a samu a farfaɗo da albarkatun ƙasa, sannan kuma su samu ayyukan samun kuɗin shiga domin ci gabansu. Tsari ne wanda zai ɗauki tsawon shekaru biyu da rabi ana gudanar da shi, watanni talatin kenan. An kuma tsara tafiyar tashi a kan kuɗi miliyan uku da dubu ɗari uku na dalar Amurka. A daidai lokacin da ake kokarin farfaɗo da namun daji kuma duk da ƙudurin ministan muhalli da ya haramta farauta wasu mutane na ci gaba da wannan ɗabi'a daga ɓoye. laftana moti araut mele na ma'aikatar muhalli a difa ya yi tuni a game da matakan da doka ta tanda dangane da wato halittun da ake baiwa aka baiwa kariya a hira shi da mani musa Le premier niveau c'est la protection. Mataki na farko shine kawo kariya tabbatacciya ga wata halitta dabbobi. Wannan yana nufin wannan halitta ta kowane fanni a bata kariya ko yayin farauta ko dan wata al'ada ko dan motsa jiki. In dai mutum na son yayi wannan sai ya nemi lasisi ko da na wani izini ne na musamman har ma wanda ya kai ga na ma'ikwanta ana iya samu. Akwai wasu dabbobi da wani bangare ne kawai aka ba su kariya. Sai muka ga cewa su sun iya biyan bukatun farauta ko dan amfanin al'umma. Ma'ana ana iya kama wa'annan dabbobi dabbobin ba tare da an yi zari ba don a kai ga bacewar su kashi na uku na dabbobi waɗanda ba a ba kariya ba su da yawa wasu 'yan kaɗangaru ne da ake iya samu ma da cikin gari Babban kwamitin kula da kwamɓala na hukumar kwallon kafar Nijar Fenifut ya gudanar da walawalar tankaɗe da raye na gasar kofin ƙasa na 2023-2024 yau a nan Yamai. Lawali Garba mamba na hukumar Fenifut ya yi wa Salamatu Kadiri karin bayani a game da bambancin wannan gasa da sauran. Hanya guda ce wajen wulawulacin kofin kwallon kafa na ƙasa ma'ana sai an yi tankaɗe domin kai ga mataki na goma sha shida na takwas kwata eh, final wasan kusa da ƙarshe da kuma final. Bambancin wannan gasa ta hanyar tankaɗe za mu samu ƙungiyoyi talatin da shida da ke halarta kenan wasa goma sha takwas ne bayan wannan gasani goma sha takwas goma sha takwas ɗin za su wucewa yanzu kuma idan aka ƙara ƙungiyoyi goma sha takwas eh, da wasannin tankaɗe ga kuma goma goma sha bakwai na wasan Super Liga za a samu adadin kulob talatin biyar abinda ba zai ba da damar wasan mataki na goma sha shida ba kamar yadda sunan yake kenan kulob talatin ne kenan sai an yi wani zagaye na biyu domin fidda uku daga cikin goma sha takwas a rike goma sha biyar daga cikinsu za a samu goma sha bakwai na Super Liga domin yin talatin da biyu. sai rahoton namu na musamman gundumar tesawa jihar maradi mai tazarar kilomita 700 gabas da ya mai ta kumshi wasu albarkatun muhalli da fitar da sunan yankin wani kokari ne na ɗaya daga cikin 'ya'yan tesawa marigayi alhaji dan ankara wanda a rayuwarsa ya shuka sama da itatuwa dubu biyar tsawon hanyar kwalta idan za a shiga garin na tesawa ga rahoton da mamman ada ya haɗa mana a dawarsa daga tesawar Itacen ɗan Ankara itace ne da ke bisa hanyar RNN Tisawa zuwa ƙauyen Iyatawa bisa tsawon kilomita goma sha biyu. Laftanan Sani Lauli shugaban ma'aikatar kare muhalli ta jihar Tisawa ya yi bayani kan waɗannan itatuwa na ɗan Ankara. An yi wani jeren shibkar itatuwa gehen babbar hanya daga Tasawa zuwa Iyatawa tsawon kilomita goma sha biyu wanda ya kawo wannan husa'ar da kan shi ya ɗauki nauyin kulawa da su bayan rasuwar shi magadan shi sun ci gaba da aikin da yake take a halin yanzu itatuwan na dan ankara suna cikin shekarar su ta takwas da ake amfani da su ga muhammad sani ibrahim dan mirigayi dan ankara waɗannan itatuwa na iyatawa sun kasance wani abin tarihi na tesawa gama ƙasa baki ɗaya dalilin mahimmancin a kare su wannan itatuwa ina jan hankalin mutanen tesawa da kewaye kamar yadda Allah Ubangiji ya sa wannan itatuwa aka dasa su Allah ya musu albarka muna son insha Allahu kowace hanya duk wani wanda ya gani abin da za a taɓa lahiyar wanga itatuwa ya kamata ya zaburo da gaugawa tunda akwai environment ya gaya musu. Baya ga muhimmancin su na kare muhallin halittu itatuwan iyatawa na halatta ga tattalin arziki na wurin Alhaji Sani Bibi wani mazamnan Tesawa ya bayyana cewa kowa na amfana da waɗannan itatuwa. Mutane da na ƙauye da na tasa suke cin albarkacinsu saboda indiyansu sun sai da arha wani da sai ya biyar ɗin kuɗin shi kaga kenan wannan kama hannun jari ne shi mulga alhaji barima wannan hannun jarin ba ɗiyan shi ba kawai suke karuwa da su mutane ne dubbai al'umma na ƙasar tasa suke karuwa da su kuma yanga ma da shi alhaji ne shi da ya so ya sai ya kai faruna gazawa nan ya kai su mai jirgi Allah ya mai gajeren kwana Allah ji kanshi Allah rahamce shi. Taniman dari na ƙauyen iyatawa bai ɓoye farin cikinsa ba a game da wannan babban aiki na mutum guda sai dai yana damuwa a game da makomar waɗannan itatuwa. E, to gaskiya mu waɗannan itatuwa alhamdulillah saboda muna tare da su muna sakin dabbobi suna shan inuwa kuma inda muke kusa da su kuma muna shan inuwa su. sai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah eh gaskiya muna taimakawa tunda in muka ga wanda za a saran su muna hanawa. Bayan mutuwar ɗan Ankara magadansa da kuma ma'aikatar kare muhalli ta jihar na ci gaba da kula da waɗannan itatuwa kamar yadda ake cewa wanda ya shifka ice bai yi rayuwa ga banza ba. Mara masaure ƙarshen shirin kenan a halin yanzu a huta lahiya.